من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي بهاك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da haduwa a wannan yammaci na laraba 27 ga watan shawwal shekara ta 1436 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da 12 ga watan bakwai ko takwas shekara ta 2015 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai cikin birnin kano darasin da ya gabata mun kare karshen babu ru'ya wa ma ya ta'allaku biha cikin kitabu adabin naumi babin da yake bayani akan mafarki da abin da ke alaka da mafarki za mu tashi babin da ke biye wa wannan ko kitab da ke biye wannan wanda shine kitab na shida kitabu salam littafin sallama littafin da ke ɗauke da bayanai dangane da sha'anin sallama da abin da yake da alaƙa da sallama sallama dai suna ne daga cin sunayen Allah assalamu ɗin kamar yadda ya tabbata cin hadisi assalamu ismun min asma'illah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar cikin al-Adabul Mufrad assalamu sunan assalamu ismun min asma'illah suna ne daga cikin sunayen Allah ya zo cikin qur'ani huwa Allahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salam akan ce assalam ana nufin lafiya ko zaman lafiya ko kubuta wala taqulu liman alqa ilaykumus salama ko salama lasta mu'mina tabtaguna ardal hayatid dunya وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين قال أراجب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي هفيا وعباد الرحمن الذين الرحمن الذين يمشون على الارض حونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما مالك كتاب السلام باب فضل السلام والامر بافشائه بافشائه babin da yake bayani akan falalar sallama da lafazin assalam wal amri da kuma bayani dangane da al'amari ko umarni bi ifsha'ihi na a yaɗa sallama shari'ar musulunci ta yi umarni da a yada sallama kalallahu ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan gaira buyutikum hatta ta sani su wa tusallimu ala ahliha ya ku waɗanda suka yi imani kada ku shiga gidajen da ba gidajen ku ba hatta tastanisu har sai kun nemi izini lafazin al-istina da duk ma'ana su ɗaya ne zaka iya cewa hatta tastazinu inda ba qur'ani bane amma ƙur'ani lafazi yadda ya zo haka ake barinsa ba ragi ba dadi hatta tastanisu al-istinas al har fa sai in kun nemi izini wa tusallimu ala alihi sannan ku sallama ga ma'abuta gidajen an gabatar da neman izini akan sallama amma kuma ba haka ake yi ba aikace aikace ya ake yi sallama ake fara yi sannan a nemi izini kamar yadda sunna ta koyar kada wani ya ce to ai an saba wa qur'ani domin sunna ta ta idan mutum ya zo gidan mutane ya ce assalamu alaikum in sun amsa masa kuma kar ya shiga sai ya ce me a adkhul in shigo kaga a sunnance sallama ana gabatar da ita akan neman izini amma a qur'anance jerin yadda ya zo neman izini ne a farko sannan me sallama daidai da wasiya da kuma bashi wajen rabon gado min ba'di wasiyatin yusi biha bayan wasiyar da mutum yayi wasici da ita ko bashi to shin ambatan wasiya shi ya fara zuwa kafin a raba gado idan mutum ya mutu sai an fitar da wasiya sannan ambatan bashi a qur'anance amma aikace ake yi bashi ake fara fitarwa sannan ai maganar wasiya to wannan sai ya dada fito da ka'idan nan da malaman nahawu suke cewa al-atafu bil wawi la yufidu tartiba wala taraqi in aka jona kalmomi da wawu ba dole bane ta farkon ce a farko sannan ta biyun zai iya yiwa ta biyun ce ma ta farkon domin min badi wasiyatin yusi biha aw aw bi ma'ana wadain domin aw tana zuwa bi ma'anar wawu إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا bima'ana wa yusallabu aw yusallabu ay wa yusallabu wa tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf fa arsalnahu ila mi'ati alfin aw ay wa yazidun da aka wawun tana zuwa bi ma'anar aw tana zuwa da ma'anar wawu da aka awdain bi ma'ana wa dain wani mawaki ce na lal khilafata aw kanat lahu qadarun kama ata rabbahu musa ala qadarin na lal khilafata aw kanat bi ma'ana wa kanat aw tana zuwa da ma'anar wawu to haka nan a nan ayar sai aka ce hatta ta sani su watu sallimu sai kun nemi izini kuma kun yi sallama ma'ana dai sai kun yi sallama sannan sai ku nemi izini mahalli shahid wa tusallimu ku yi sallama a nan an yi umarni da a yi sallama ko ba a yi umarni da shi ba to kaga ma tarjama ta fito kenan babu fadli salami wal amri bi ifsha'ihi babin da yake bayani akan fallar sallama da umarni na a yada sallama yana daga cikin wajajen da shari'a ta yi umarni a yada sallama in ka zo shiga gidan da ba naka ba la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta kuma ba dole sai ginannan gida ba ko da a ce shago ne na kasuwa ai ba naka bane in dai ba naka bane kai sallama ka nemi izini sai ka shiga ko da shago ne na wani gwauro abokinka kai sallama ka nemi izini sannan sai ka shiga duk dai wani wajen zaman da ba naka ba ba dole sai ya zama gida ginanne ba za a yi kiyasin sa akan gida karka ka shiga sai ka nemi izini kuma me sai ka sai yi sallama wuce ya ce na shiga ban ɗauka ba ba ta fitar da ɓarawo kar ka je ka shiga waje ba ka nemi izini ba ba ka yi sallama ba wani abu ya bata a zo a zarge ka in aka zarge ka kai ka jawo kanka damun musulunci ya gaya maka ka'idar in dai fa wajen nan ba naka bane to anan ka'ida ta usulul fiqh za ta yi aiki da aka ce buyutan ghayra buyutukum gidajen da ba naku ba wannan in kwakwalwarka tana aiki za ka fahimci cewa in gidanka ne fa ba dole bane sai ka yi sallama kuma ba dole bane sai ka nemi izini amma yana daga cikin cika suna da kamala da abin da ke tabbatar da albarka a gidaje ko gidanka ne kai sallama amma batun neman izini a'a an gane ko sunna ta nuna cewa har gidanka in zaka shiga in kai sallama to kana da falala kana da lada amma wajibi ne ba wajibi bane amma in ba gidanka bane zaka shiga to wannan wajibi ne in ba rumfar kasuwar ka bace zaka shiga wannan wajibi ne sai kai sallama duk wani abu in ba naka ba za zaka shige shi kai sallama ka nemi izini amma idan ba idan ka naka ne in kai sallama dan neman lada ne dan neman falala amma sallama ba wajibi bace a kanka to haka nan hatta wajen da babu kowa naka ko na waninka in zaka shiga akwai yadda sunna ta koyar ana yin sallama kuma za mu ji a cikin karatu insha Allah wa ta'ala an-nur waccan da muka karanta tana cikin suratul nuri wa ta'ala madaukakin sarki yace fa idza dakaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba Allah yace fa idza dakaltum buyutan in za ku shiga kowaɗanne irin gidaje idza harfu shartin ne buyutan nakira ce an nakira fi siyaqi sharti ta ummu Ko waɗanne irin gidaje in dai za ku shiga naku ne na ne babban gida ne ƙaramin gida ne shago ne tsoro ne rumfar kasuwa ce buyutan gaira buyutikum a buyutan fasallimu ala anfusikum ma'ana dai ka'ida ta usul tana cewa an na kira fi siyaƙi sharɗi ta ummu idan kalmar suna na kira ya zo a jumla shardiya wacce ta fara da adatu shardi to wannan na kira ana nufin kowace iri kaga idza mun ce harfu shardi ne gairu jazim dakaltum buyutan buyutan na kira ce me kalmar buyutan take nufi jam'i ne na bait bait gida kwaya daya bait daki kwaya daya bait shagon kasuwa bait babban gida mai dakuna da yawa annakira fi siyaqi shardi ta um kowane baitu duk abin da ke amsa sunan baitu ya shiga nan in dai za ka shiga fasallimu ala an anfusikum ku wa junan ku sallama to ana an ce fasallimu ala an anfusikum ku wa junan ku sallama sai wasu malamai suka ce anan fasallimu ala anfusikum ku yi wa kanku da kanku sallama ana magana ne akan gidan da za ka shiga ba kowa nan in kai sallama sallamar wa kaiwa kanka kaiwa sawa'an gidanka ne ko na waninka shine ma'anar fasallimu ala an fusi kun wa kanku sallama to ya ake wa kai da kai sallama hadisi ya tabbata cikin al'adabul mufrad zamu ji shi a gaba hadisin abdullahi dan abbas annabi ya ce in za ku shiga gidan da ba kowa sai ku ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salih ko ɗakin ka ne na goro ka kulle ka zo za ka buɗe kofar ka shiga sai ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin shine fa sallimu ala anfusikum ku wa kanku da kanku sallama waɗansu malaman suka ce a ala anfusikum ana nufin ala ba'dikum ba'd shashin ku yayi wa shashi sallama ma'ana ba magana ba ce ta gidan da ba kowa magana ce ta kai wa ɗan uwanka sallama to lokacin da kai wa ɗan uwanka sallama zai amsa maka sallama sai ya zama kamar kanka da kanka kai wa sallama domin sallama ta dawo gare ka qur'ani yakan ce kai wa kanka domin yi wa wani yi kai da ubangiji ya ce wala thumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum sai ga ku abun mamaki kuna kashe kanku alhalin waɗanda ake magana da su ba kansu suke kashewa ba wa suke kashewa yan uwansu to in ka kashe dan uwanka kamar kanka ka kashe domin lokacin da ka wulakanta jinin wani to kai ma yanzu darajar jini taka a wajen wani ta yi ƙasa ba abun mamaki bane kai ma gobe wani ya bige ka me ya ja dan ka kashe wani kashe wani kashe kai in ku akwai shari'a to kaga za a yi kisasi annafsu bin nafsi tunda ka kashe rai kai ma kashe ka za a yi da aka shi sawa wadan suka ce an anfusakum ana nufin shashin ku da shashi in kai wa wani kamar kanka kai wa fasallimu ala an anfusikum kai wa wani in kai zai mayar ma in an yi haka kamar kanka kai wa an gane ko da aka Allah ya ce fasallimu ala an anfusikum wa kanku da kanku sallama ko mu dauka da waccan ma'anar ko da wannan ma'anar ta biyu kaga dai nan ma an yi umarni da me ya da sallama tarjaman malam wal amru bi ifsha'ihi ta sake fitowa umarni na a yada sallama Allah ya ce tahiyatan min indillah gaisuwa ce daga Allah mubarakatan mai albarka dayyibatan daddada ita ne sallama sallama a cikinta akwai albarka a cikinta akwai daɗi a cikinta akwai aminci a cikinta akwai kwanciyar hankali za ji amfani da alfalu na sallama da yawa cikin hadisai ita kanta ma'anar sallamar in ka kalle ta za ka tabbatar da cewa sallama aba ce mai albarka domin tana nufin zaman lafiya aminci shine ma'anar zaman sallama lokacin duk da kaga dan uwanka ce assalamu alaikum shi ma ce assalamu alaikum sai kun ji wani daɗi a ranku cutar girman kai za ta fita hasada kyashi yi wa juna gani gani duk sai ka ji ta fita ballantana a wannan zamanin da muke rayuwa cikin rashin aminci cikin fargaba duk lokacin da kake tafiya a wani bakon waje kana tsoro kana fargaba kana ganin mutane baka yadda da su ba su ba su yadda da kai ba da juna ya haɗu da juna ya ce assalamu alaikum sai ka ji ka samu aminci sai ka ji ka samu kwanciyar hankali domin sau da dama za ka rinka tafiya akan titi ka ga jami'an tsaro cikin duhun dare da makamai da sauransu ka ɗauka amintar da kai za su yi ta yi kuma ba masu amintar da kai ba ne ka ɗauka ma jami'an tsaro ne na gaske ta yi ba jami'an tsaron gaske ba ne sojan gona ne amma da zarar kun haɗu da juna aka ce assalamu alaikum sai a ji me kwanciyar hankali da natsuwa da haka lokacin da ka ce wa ɗan uwanka assalamu alaikum Allah ya amintar da ku shi ma ya ce assalamu alaikum Allah ya amintar da ku sai ku shiga cikin aminci da haka Allah ya kira ta da kalma ce mubaraka mai albarka tayyiba mai daɗi annur wannan ma ayat tana cikin suratul nur wa qala ta'ala madaukakin sarki yace wa idza huyitum bi tahiyyatin idan aka gaishe ku da kowace iriyar gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha ku kuma ku gaisar da waɗanda suka gaishe ku da waccan gaisuwa bi ahsana da mafi kyawu minha sama da tasu duha ko kuma yan musu da daidai da irin tasu a nan idan za mu ɗabbaka ka'idar annakira fi siyaqi sharti ta ummu to ana nufin kowace ya gaisuwa ba sai assalamu alaikum ba domin tahiyyatin nakira ce wanda gaishe-gaishe suna da yawa waɗansu malaman sun ce tahiyyatin a nan duk gaisuwar al'ada ta shiga in mutum ya ce da kai barka da su ba ka ce barka da su ba barka da su ba ta farko tahiyyatin gaisuwa ce duk da dai ba irin ta ake addinin musulunci ba amma gaisuwa ce ta gargajiya ta al'adar bahaushe an gane ko kowace al'umma kuma da irin gaisuwarta gaisuwar safiya gaisuwar rana gaisuwar yamma to in dai aka yi maka wannan gaisuwar kai ma ka yi daidai ko ka kara. galibi gaishe gaishen kuma za ku samu akwai daidai din akwai kari. idan mutum ya ce da kai barka da asuba sai ka ce barka da asuba ba daidai ba kenan amma ka ce barka da asuba an tashi lafiya min ha, kai masa ƙari barka da asuba an tashi lafiya sai ka ce barka da asuba an tashi lafiya lau ya iyali A sana min ko amma waɗansu malamai suka ce a tahiyyatin a nan, ana nufin sananniya ta musulunci ka'idar an annakira fi siyaqi sharti ba za ta yi amfani ba domin in ba manta ba ayar da muka karanta a baya an kira gaisuwar musulunci assalamu alaikum da ita ce tahiyyatin fa da kaltun buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba to ana nufin anan kuma da aka ce wa idza huyitum bi tahiyatin ana nufin waccan tahiyatan min indillahi din mubarakatan tayyiba in aka gaishe ku da wannan gaisuwar gagaruma wacce aka ce da ku mai albarka daga wajen Allah sannan mai daɗi mai kanshin turare to inda ita aka gaishe ku a nan. fahayyu bi ahsana min ku gaida wanda ya gaishe ku da abin da ya fita auru duha ko ku mayar masa da daidai ita to zamu ji cikin hadisai yaya ita din take yaya wacce ta fita yaya daidai da ita to sannan malamai suka ce duk waɗannan ayoyin musamman wannan ta ƙarshe wa yi yitum bi tahiyya tana umarni ne da yada sallama sannan ƙari akan haka wannan ta ƙarshe tana nuna yin sallama a karan farko ba wajibi bane mustahabbi ne amma mai da sallama in an maka wannan kuma farilla ne ka ce wa mutane assalamu alaikum wannan ba wajibi bane in dai ba gidansu zaka shiga ba kamar zaka wuce ta hanya za ku yi kiliya kaza kaza da sauransu amma in gidansu zaka shiga wannan dole ne da ayar da ta gabata la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasanisu wa tusallimu ala aliya amma in kawai mutane suna zuwa zucewa ta wajen sai suka yi maka sallama to kai kuma dole ka amsa musu su inda ba su yi maka sallama ba da farko ba su sabo ba sai dai sun bar abin da shi ya fi sun yi asarar lada amma kai ku in baka amsa musu ba bayan sun yi maka to kayi sabo kuma ka ɗauki alhaki ku kalli yakin ayar wa idza huyitum in an gaishe ku kaga ba a ce dole a gaishe ku ba in an gaishe ku to amma ku kuma sai aka ce fa hayyu ku gaisar kaga ku kuma umarni ne da haka malamai suka ce fara sallama mustahabi ne amma mai da sallama wajibi ne matsayinta daidai da sallar nafila shigarta ba dole bane amma in an shiga fa dole a cika ba zai yi kawai kai kabbara raka a farko ba ta sallar nafila sai wani abu ya taso ma ko sai ka ga wani abokinka ko wani abu sai kai da Allah ai da mun ba dole bace a'a shigar ce ba dole ba amma in ka shiga cikawar dole ce akwai ire-iren waɗannan abubuwa da yawa addini fara su ba dole ba amma cika su dole ne da aka sallama fara ta ba dole ba amma kuma maida ta da cika ta wannan kuma dole ne wa ta'ala madaukakin sarki yace hal ataka hadithu dayfi ibrahim al-mukramin shin yanzu labarin bakin annabi ibrahima ababan girmamawa bai zo ma ba Allah ya san labarin bai zo annabi ba amma me yasa ya tambaye shi domin tambaya kan abin da baka sani ba dan a sanar da kai yana sa maka shaukin ka so ka sani ko ba haka ba yanzu da ni ne na san baka san wani labari ka san ko me ya faru a waje kaza ai na san baka sani ba amma me yasa na zo maka da sigar tambaya dan in jawo hankalinka in sa ma kwaɗayin san ka so ka sani sai ka tara min hankalinka ni kuma sai in isar maka wannan usulubi ne na qur'ani usulubi ne na larabci an san baka san abin ba a ce shin baka sani ba an san baka sani ba abin nufi ka sakun nan ka ka saurara ka sani Allah ya ce shin baka san labarin bakin annabi ibrahim ba ababen girmamawa suwaye bakin annabi ibrahim waɗansu malamai suka ce mala'iku talatin allah ya aiko masa cikinsu akwai jibrilu waɗansu malaman suka ce guda hudu ne jibril mika'il israfil a guda uku jibril mika'il israfil su ne daifi ibrahim allah ya ce da su mukurami na ababen girmamawa kafin haka allah ya ce da su daif baki dan sun zo a sigar baki ba wai dan baki bane dan Ibrahim ya saba da su dan me kalmar bako take nufi wanda baka saba da shi ba amma Ibrahim ya saba da waɗannan mala'ikun amma me yasa yanzu aka kira su da suna baki a gare shi dan sun zo masa da sigar da bai santa ba bai gane su ba a matsayin baki suka zo masa to sannan kalmar daifu ana ta ga mutum ɗaya ana ta da mutane da yawa duk da cewa tana da jami ana cewa duyuf baki amma a iya faɗa daifu kaɗai bako kuma tare da cewa bakon ba ɗaya bane da yawa dan daif ibrahim anan ba bako ɗaya bane suna da yawa me zai nuna maka haka Allah ce mukramin ababan girmamawa da ɗaya ne sai a ce daifu ibrahim al mukram bakon ibrahim abin girmamawa kwaya ɗaya to wannan sai ya nuna cewa kalmar daif ana amfani da ita ga ɗaya ana amfani da ita kuma ga me jam'i a larabci sannan Allah ya ce da su mukramin ababan girmamawa waye girmama su ibrahim ne ya girmama su ko Allah ko duka biyun duka biyun Allah shi ya fara girmama su sannan Ibrahim ya girmama su da Allah bai girmama su ba Ibrahim ba zai girmama su ba Allah ya girmama su cikin faɗinsa bal ibadun mukramun bari dai su mala'iku bayi ne masu girma haka Allah ce kiramin barara an gane ko bayi ne masu girma kubutattu a wajen Allah da aka kaga karamcin mala'iku farko Allah shi ya fara karrama su daidai da walakada karramna bani adama Allah ya girmama dan adam ya girmama mala'ika sauran kuma fa ya basu inda suke su wa mana hidima ba su kai matsayin a ce an girmama su ba ko da an girmama su ka san za a iya maka abu amma baka isa a faɗa ba wanda ba mala'ika ba wanda ba aljani ba ko Allah ba dan adam ba ko Allah ya girmama shi bai isa a ce an girmama shi ba waɗannan halittu guda biyu kadai cikin halitta Allah su Allah ya ce mun girmama dan adam mala'ika tare da cewa ba su kadai ne bayan Allah ba ko ba haka ba tsuntsaye bayan Allah ne dabbobi bayan Allah ne aljanu bayan Allah ne amma ina aka ce an girmama su kuma ba a girmama sun ba an girmama su amma ba su isa a faɗa ba ne da aka ka gane wannan bakin annabi ibrahim almukrami na ababen girmamawa shi ma ibrahim ya girmama su tasa girmamawar ba irin ta Allah ba shi Allah ya faɗi girman da yawa mala'iku ta yadda ya halicce su da haske ta yadda ya sa ba sa saɓan Allah ta yadda ya sa ba sa gajiya an gane ko to amma shi ku annabi Ibrahim girmamawar da ya musu Shi ne abin da ayoyi suka nuna lokacin da ya je ya ɗauko ɗan maraƙi soyayye mai ƙiba, mai jika-jika ko gasashe zo ya aje gaban su ya ce ala ta akuluna wannan shi ne girmama da Ibrahim ya musu a matsayinsa na ɗan adam wanda shi ake kira da bai garar bako wanda Manzala Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim cikar imani da Allah da ranar lahira girmama bako wa ya fara wannan cikin yan adam annabi Ibrahim yasa mai mukama hamsin alhariri albasari yace wa hurmati shaykhi alladhi sanna alqira wa assasa almahjuj fi ummi alqura ma indana li tariqin idha ara سوى المناخ والحديث في الضر سوى الحديث والمناخ في الضر وكيف يقري من نفى أنه الكرى طوى وبراء أعظمه لما برا فما ترى فيما ذكرت ما ترى يرن سوى إرن تماغزا ولا ربا ويكي وهرمة شيخ الذي سن القراء نارا سيد ألفرم الدتيجا دي سنا تيوى باقو غارا وانا دتيجا النبي إبراهيم سيدة فتومك دلابار في ليتي وأسس المهجوج في أم القراء wanda ya gina harsashin abin kaiwa ziyara a uwar alkarya shine ka'aba wa idh ana li ibrahima maqamal baiti alla tushrik bi shay'a wa tahhir baytiya lit ta'ifina wal qa'imin war ruk'i sujud wa idh yarfa ibrahimu al qawa'ida min al baiti wa isma'il rabbana taqabbal minna da haka wannan shine ma'anar wa asasal mahjuda fi ummi al qur'an ubangiji ya ce idza dakalu alaihi tuna yayin da su waɗannan baki suka shiga alaihi ga ibrahim kaga dakalu ya dada tabbatar da cewa ba bako ɗaya bane duk da an yi amfani da kalmar daif wacce take nuna mufrad da ɗaya ne anan ma sai a ce idza dakala alaihi amma idza dakalu alaihi yayin da suka shiga gare shi qalu salaman sai suka yi masa sallama duk abin da muke ginawa shine ayi sallama kafin a yi me kafin a shiga to amma kissar mala'iku ga annabi ibrahim ta nuna sai da suka shiga suka yi sallama Allah ya ce iz dakhalu alaihi sannan faqalu salama suka ce salam kuma ta domin adafu bil fa ana kiran da fa'u ta'qib sun shiga suka yi sallama wasu malaman suka ce a'a su ma ba su shiga ba sannan suka yi sallama sun hada da shigan ne da sallamar domin fa'u ta'qib yana nuna dab da kaza kaza ya faru inda shigar suka fara sannan suka yi sallama sai a ce izdakalu alaihi thumma qalu salama amma ba za a ce fa qalu salam ba to sai waɗansu malamai suka ce kai ma a matsayinka na ɗan adam zaka iya haɗa biyun shigar tare da me sallama wadan suka ce a nan shari'ar mala'iku ce mu kan la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu al'ada ala wannan tamu ce amma nan mala'iku ake nufi da haka su mala'iku suna da damar su kutse a gidanka sannan sai suna tsakiyar gida su ma sallama to ai in hakan ne makila wani ce to dan me ai babba za ma su zo gidanka ba ka isa ne ai sai gidan da ya isa ne suke zuwa inna la Kulu baitan fihi kalbun wala sura ashe ba kowane garin gida suke shiga ba irin gidan annabawa wanda mala'iku suke shiga to suna da izinin shiga ko kafin su yi sallama in yaso in sun shiga tsakiyar gidan sai su yi sallama dan ka fahimci tsakanin ayoyin karka kuɗa aya da aya wala tatabaddalu khabisa bit tayyib wala talbisul haqqo bil batil dan in mutum bai da fahimta sai ya rinka dauko ayoyin da suke magana da mutane ya dabkawa mala'iku na mala'iku ya dabkawa sai ya cakuɗe ya arin gizo can an ce karka shiga sai kai sallama sai ka nemi izini in ya zo gaba ya karanta wanda zai ce to ai mala'iku sai a tsakiyar gida to kai mala'ika ne li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja da haka nan ana magana akan mala'iku su ne bakin annabi Ibrahim su kan sai da suka shiga gidan sai suka yi sallama kuma Allah bai ce sun yi kuskure ba wannan sai ya nuna shari'ar su su haka take amma mu ta mu shari'ar daban take sai mun fara sallama mun nemi izini sannan za mu shiga in an mana izini kala sai annabi ibrahim ya ce da su salamun ni ma ne muku sallama to a lokacin da mala'iku za su gaida annabi ibrahim sai suka gaida shi da jumla fi'iliya qalu salaman domin qalu fi'ili madi ne salaman maf'ulun bihi mansub ko a ce sifa li maf'ulun bihi muqaddar mahzub taqdiruhu ko kuma maf'ulun bihi kai li fi'lin muqaddarin mahzub taqdiruhu sallamna alayka salaman to amma shi annabi ibrahim da yazo gaida mala'iku shi kuma sai ya gaida su da jumla ismiya yace salamun domin a ka'idar larabci duk inda kaga suna mai fataha in dai bayan sa akwai fi'ili to shi menene maf'ulin bihi ne ko za a iya kaddara masa fi'ili to shi menene maf'ulin bihi ne to kuma duk jumlar da ta fara da fi'ili sawa'an muqaddar am zahir ta zama jumla ne fi'iliya duk inda a larabci kaga suna mai rufa in dai kafin sa za a kaddara masa wani suna to wannan ya zama khabar to wanda ya gabata a bayansa in ya zama a fili ko ba a fili ba abin kaddarawa in dai suna ne ya zama mai mubtada duk jumlar da ta fara da suna a matsayin mubtada ita kuma ta zama jumla ne? ismiya malamai suka ce wacce ce tafi tsakanin jumla ismiya da jumla fi'iliya jumla fi'iliya ta fi a jumla ismiya ta fi shi yasa sallaman ibrahim ta fi sallaman mala'iku in ka kalli siyakin jumlolin da yadda ka'ida ta nuna domin su sun gaishe shi da jumla fi'iliya shi ya gaishe su da jumla ismiya jumla ismiya ta fi jumla fi'iliya da aka ibrahim ya yi musu ka'idar hayyu bi ahsana minha au ya gaishe su da ahsana minha da ibrahim caye da su salaman to shi ma ya gaishe su da daidai da abin da suka gaishe shi da shi jumla ismiya da jumla a jumla fi'iliya da jumla fi'iliya takadirin zancen ibrahim amri alaikum salamun da daman al'amari na gare ku aminci ne domin ka san jumla fi'iliya ta tajaddad amma jumla ismiya la ta tajaddad ita daman haka take koyaushe ma'ana ina amintar da kai sai yi ai ni daman amintacce ne kai a wajena to ya fi burgewa wanda ya ce daman kai amintacce ne ya fi sakan ma fuska ya fi sakin jiki da kai ya fi natsuwa da kai amma wanda ya ce zan amintar da kai wani alkawari yake ma na wani abu da zai faru ta yi ya saba ta yi ya cika da daka annabi ibrahim ya gaishe su da sama da abin da suka gaishe shi da shi bisa ga ka'idar hayyu bi ahsana minha me Allah madaukakin sarki yake so ya nuna mana cikin wannan saƙon sallama ba a shari'an mu kadai aka fara ba karka ji ana tabbatin sallama sallama addinin musulunci ka ɗauka addinan da suka gabata baya babu sallama su ma akwai addinin annabi ibrahim akwai sallama duk kuma addinan da suka biyo bayan ibrahim jingina kansu suke da ibrahim yahudanci ne yahudawa sun ce annabi ibrahim ba yahude ne nasaranci ne nasara sun ce ibrahim ba nasari ne kowa kokarin jingina kansa yake ga ibrahim kaga in kwa da gaske suna jingina kansu ga ibrahim to kenan su ma suna sallama dan a shari'ar ibrahim akwai sallama da aka sallama ba sabon abu bace ba kawai addinin bane akwai ta kaga kenan abu ne mai tarihi abu ne mai tushe ba zai yi kyau ba a ce kai kai sakaci ba ka yi musamman ɗabi'a ce ta uban annabawa annabi ibrahim wanda allah ya ce shi ya naɗa mana sunan musulmai millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu tabarkin babanku ne ibrahim wanda shi ya raɗa muku sunan musulmi tun kan ku zo duniya kuma allah ya ce ku yi koyi da shi kul sadaqa allah fattabi'u millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushriki to sannan kuma abinda wannan aya take da isan mana na sako shine sallama bata takaita ga bil adama ba har mala'iku suna yi zai yi ma har aljanu suna yi ba ma zai yi ba har aljanu ma suna da sallama a shari'a su ko da ba sa yi domin duk abin da aka umarci dan adam da shi shi aka umarci me aljani da shi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun da mu da su duk an halicce mu ne dan ibada kuma abin da ya shafe mu na ibadan na haka ya shafe su babu bambanci to kaga wannan kuma ya fito da me bayanin falalar sallama dan anan babu inda aka yi umarni da ai sallama ko cikin wannan ayar ta hal'ataka amma me muka fa'idanta da shi cikin ayar na daga abin da malam ya mana tarjama da shi bayanin falalarta domin tarjama ya ce babu fadli salami wal amri bi ifsha'iha to sannan anan sai mana wata ka'ida ta malaman balaga da suke cewa allafu wan nashar murattab aw ghair murattab asali imamun nawawi ta babu fadli salami wal amri bi ifsha'ihi babin da yake magana akan falalar salama da umarni da a yada ta amma da ya tashi kawo dalilai sai fara kawo dalilan umarni da yadawar kafin dalilan falalar tare da cewa shi lokacin da ya sa title na babin ya faɗi falalar kafin ya faɗi me umarni da yadawa amma da ya zo zai yi bayanan kuma sai ya fara kawo ayoyi da hujjojin umarni da yadawa kafin falala wannan na sha gaya mana shi ake kira da allafu wan nashar ghairu murattab babi ne mai zaman kansa a ilimin balaga sau da dama qur'ani zai faɗi abubuwa guda biyu a jere a dudunkule in ya zo fashin bakin su sai ya ɗauna baya sai ya kawo shi gaba a madadin yadda ya jera su a dunkule ya jera su a wajen bayani Allah ya ce yau mata wujuhun wa taswaddu wujuhun fa amma allazina kaga yawma tabyaddu wujuhum ranar da wasu fuskoki za su yi fari wa taswaddu wujuhum wasu fuskokin kuma su yi baki wata fuska aka fara faɗa me fari sannan wace me baki a dudunkule ba a faɗi ko na suwaye ba amma da aka zo fashin bakin sai aka ce fa amma allazina suwaddat wujuhuhum aka ɗauko na biyun da a can su ne na biyu ba su ne na farko ba aka fara bayani da su sannan can gaba sai aka ce wa amma allazina biyaddad wujuhum wanda su kuma su ne na farko a can anan kuma sai suka zama kuma su ne na biyu wannan shine lafu wa nashar ghairu murattab akwai murattab a faɗe su a tare a jere a dunkule in an zo fashin bakin a tare a jere a fashe bakin ba tare da takdimi da ta'khiri ba wannan shi ake kira lafu wa nashar murattab suratul zariyat wannan aya tana cikin suratul zariyat mun gama dangane da ayoyin da suke malam ya ban hudun kunne da su a wannan babi za mu shiga bangaren hadisai ce wa an abdullahi ibn amr ibn al-as hadisi mai lamba ta 854 a irin nawa daga abdullahi dan amr dan as radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda anna rajulan cewa wani mutum sa'ala sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne wannan anan ba ambaci kowaye ba hadisi bai ambaci kowaye ba amma imamu Nawawi yake cewa shine Abu imamu Suyuti shine Abu Zar al gifari Abu Zar al gifari ya sunansa na asali eh Abu Zar al gifari Jundab ibn Junada Jundab ibnu Junada Allah ya kara masa yadda wanda mun shayin tsokaci akan halayyarsa da ɗabi'arsa da kaffa kaffansa ko da zuhudinsa shi yana daga cikin sahabban da basu yadda ai fito ba a gida shi Abu Zarul Gifari a fikihunsa da fahimtarsa duk abin da ka ci ranar da ka ci ka cinye a gidanka raguwar ka fito da shi talakawa su ci ka dogara ga Allah gobe ka fito nema amma shi bai yadda irin dan buredin nan da ake shiga ai karin kumallo da shi ba a'a baka dogara ga Allah matukar dogaro ba domin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yazuqu at-tayr da a ce za ku dogara ga Allah matukar yadda Allah yake so a dogara da shi da sai ya azurta ku yadda yake azurta tsuntsu taghdu khimasan wa taruhu bitana tsuntsu da safe yana tashi da yunwa amma kan yamma cikinsa ya cika ma'ana tsuntsu bai da suto baya aje abincin gobe in ya ci na yau sai ya shiga shi kasa gobe kuma Allah ya baya to wannan shine fiqhun Abu Zar al shi yasa ya ta faɗa da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka fi kusanci da Annabin suka fi shi fahimta a nan fahimtarsa ta saba wa tasu yayi ta faɗa da irin su Usmanu dan me za a sa alkabba dan me za a sa riga aska a zauna jigari jigari cikin tsumma tsumma to da tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana dare ya gaya masa ya ce naga kai mutum ne mai son kauye mai son kadaici ba ka son zama cikin mutane dan in ka zauna cikin mutane sai an yi sa'in sa da kai wannan yasa sayyidina Usman yasa aka kai masa gidansa a bayan gari can ya fita gari ya zauna can saboda inda yana zaune cikin mutane to zafi ne da shi kankan ne da shi da aka yace duk wanda ya kwana da abinci a gidansa bai fitar da shi ya bayar ba wai dan tunanin gobe ya ci to zai shiga cikin sun mai yi ma'ala ya fi nari jahannama Allah zina ya kini zuwa zaba wal fiddata wala yin fi kuna fi sabilillahi fa bashirhum bi azabin alim yawma yuhma alaiha fi nari jahannam fa tukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kana sunu amma wannan fiqhun nasa ne kuma ya saba abin da annabi ya rayu da shi mata annabi suka ce annabi yana ba mu cefanen shekara da hatsin da abin cefanawan na shekara sallallahu alaihi wasallam to kaga ai magana ta kare duk tsoron Allah ba ya gama anan ba annabi ya ba da cefanen shekara kai yanzu a garin ku karamin mai kuɗi ne yake iya ba bada cefanen shekara ai sai na gaske wani balarabe dan suriya ya taba tambaya ta a sudan ina jin wata rana ne aka yi wani yajin aiki sai muke hira muke cewa kai abin tausayin talakawan mu da za su shiga halin kakani sai yake tambayar mu yace yanzu a garin ku akwai wanda ba zai ci abinci ba gobe sai ya fita nema muka ci su suka fi yawa kuma ba wai talauci bane har masu kuɗin sabo ne mu al'adar mu ce haka sai ce to su a garin su akwai wanda zai yi shekara biyu bai fita ba akwai abincin shekara biyu a gida yace kuma su ma a wajen su waɗannan ba su ne masu kuɗin ba ko dai ba talakawan ba ne dai to da ka dai kada a ce maka kaza kaza ka ce yi to wannan rashin tsoron Allah ne yanzu alhaji haddasa to a ce cefanen shekara ɗaya wani talaka bai da shekara cefanen kwana ɗaya in ya san talakan da bai da abincin kwana ɗaya bai taimaka masa ba shine aibi amma ya taimaka gwargwadon iko wa ya hana shi aje to a gidansa ba wanda ya hana shi abu zarar gifari Allah ya kara masa yadda yana daga cikin halayensa na gari har ta kai larabawa suna da wani karin magana idan ana ce in ana so a ce wani ji tsoron Allah ba a bata lokaci a madadin a ce ji tsoron Allah sai a ce da kai tabazara tabazara ma'ana ya hanin abu zarri mana mana shi ya kai yadda ake kyautata masa zato wajen tsoron Allah har ma a ce kai halinsa a karin maganance ana so a ce ne ka ji tsoron Allah dan shi halin Abu Zarri kusan gaba ɗayansa tsoron Allah ne Allah madaukakin sarki ya yadda da shi ya yadda da dukkan sahabbai duk da abin da muka faɗa na Abu Zari Abubakar Umar Usman Ali sun fi shi asharatul mubashiruna bil janna sun fi shi domin duk shi bai samu darajar da suka samu ba don falalar Allah yawa ne da ita Allah baya tare falalarsa a waje ɗaya in ya ba wa wani kaza wani ma sai ya tsangula masa kaza in ya san wa wani kaza wani ma sai ya san masa kaza da haka wannan mutumin imamun nawawi ya ce shi ne abu zaril gifari da abdullahi dan amr dan azai ce anna rajulan sa'ala rasulallah. wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ayyul islami khair wani ɗabi'un musulunci suka fi malamai suka ce anan ana kaddarawa ayyu khisalil islami khair waɗanne ɗabi'un musulunci ne suka fi ba yana nufin wani musulunci ne ba ai musulunci ɗaya ne an gane ko kul hadhihi sabili adu ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa la tattabi'us subula wa tafarraqa bikum an sabil da haka musuluncin ɗaya ne amma da aka ce wani musulunci ya fi ana nufin wani ɗabi'a cikin ɗabi'un musulunci ya fi domin ɗabi'unsa suna da yawa tare da cewa shi kuma ƙwaya ɗaya ne qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi tuti'imu ta'ama ka ciyar da abinci wannan yana daga cikin me mafifitan ɗabi'un musulunci matukar mutum ya zama musulmi to me yafi masa lada me yafi masa alkhairi inda yana da iko shine ciyarwa tuti'imu ta'am ka ciyar da abinci kuma ƙur'ani ya gaya mana ka'idar ciyar da abinci wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira shi kansa abincin da za a ciyar ga sifarsa su waɗanda za a ciyar ga sifarsu abincin ya zama lokacin da ake sansa kake ciyar da shi lokacin da ake sha'awarsa kake ba da shi ba sai ya riɓe ya lalace ya zagwanye ba wala ta tayamma mul khabitha tunfiquna minhu wa lasum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi to sannan waɗanda zaka ciyar miskinan miskinai yatiman marayu asiran fursunonin yaki da yan kurkuku duk a matsayin asir suke yanzu ka dunkuli wata sadakar ka kai gidan yari dan a ciyar da ɗaurarru ka dunkuli wata sadakar ka ka wa masu karamin karfi yan kasuwa yan faleti faleti waɗanda ba su da ikon su shiga cikin rumfa sai dai a baki bakin rumfuna irin waɗannan ya fi kamata attajirai in za su yi zakka su ke bi suna yaye su suna haɓaka arzikinsu amma a zo cikin gari ana ba zaune gari banza sai dai aje kuɗi aljihu ya ta kashewa bai san darajar kuɗi ba gobe in shekara ta zo ya sa ka a lissafi in baka bashi ba ku yi gaba kaga ka taimaka wajen kashe zuciyarsa baka taimaka masa wajen ya ci gaba ba kuma musulunci ba wannan ke manufarsa ta zakka ba mutane su fara eh, sana'a ko mun ta su kuma attajirai su duba masu ƙananan sana'o'i wannan yana nuna ba su da mutuwar zuciya suna da kishin su nemi na kansu mutumin da yake tafiya da jarin dubu goma a faranti sai ka ba shi dubu ɗari ko ka ba shi dubu ɗari biyar ko ka ba shi dubu kaza wani baka yaye shi ba baka tallafa masa ba wannan shi ne manufar zakka shi yasa kalmar miskini a ƙur'ani ba tana nufin zaune gari banza ba mara aiki yadda za ka gane fasarar ta tafi suratul kafi amma safinatu fakanat sakina. jirgin ruwa guda na miskinai ne kana nufin yan saraka yalla a danja Allah ba ku musabu sai ya zo akwai wani almajiri kullum sai na zo wucewa ta danja kara sai ya zo zai mun salati shi salatin sa na bara ne yaushe aka ce salati ya zama na bara kai ma kiyan lamana yanzu wani da zai maka wannan salatin na bara ka cika da Allah tafi sai ce baka san annabi baka san salatu to ai na qur'ani yace ai salati ai bara kaga so kake ka zubar da mutuncin salati a idan mutane kalma mai daraja ibada gagaruma amma kana yin ta kana roƙon mutane kana zuban mata da kima kana zuban mata da mutunci kuma kana kashe zuciyar kanka da kanka duk wani hali da Allah ya aje ka zaka iya yin sana'a sai dai in baka nema ba sai dai waɗanda suka haife ka ko suke tare da kai ba su yi handilin ɗinka yadda ya kamata ba yau ba gashi ba duniya ta nuna a clip clip da ake tura wa mutane don su ga abubuwan al'ajabin duniya za ga wani mutum bai da hannu bai da komai dungu amma yana yin wani abu na rayuwa wani bai da kafafuwa haka yake ja ya tafi ya sana'a amma mutum daga an dan bige masa kafa shi kenan mai neman kuka an jefe shi da kashin awaki in bahaushe ne dama abin da yake so kenan wata yar hakiya tana dan fito masa idan hakiya fa yake na ya zama almajiri ina kafa ina hannu sun tashi daga aiki tun da ido ɗaya ya kama da hakiya kuma ai ta kururuwar ya je ai masa magani kyauta a cire hakiyar ba zai je ba saboda ya rike ta jari yadda kake da rumfar kasuwarka haka yake daukan wannan idan nasa na dama ko na hagu mai hakiya jari kuma wai haka gan shi ka tausaya masa abin ka daka masa tsawa abin yan hizba su zula masa bulala abin yan karota su kama su wallahi rashin sanin ciwon kai rashin sanin ya kamata duk al'umma ta zama almajira mutuwar zuciya ko ina ta shige mu samari ba aikin yi sai ka wuce su jingim a unguwa ana ta gulma ana ta tsaigumi sai ka rasa ni in nazo wucewa irin ta wannan sai in rasa me zan musu da kuwa zan musu ko salama wallahi abin ta kai su ba abin kai musu ko kai musu sallama dai wallahi ta ciki na ciki kai musu amma abin ta kai ne a irin gari na Kano ana tura ruwa ana dako ana kaza ana kaza alhaji nawa a Kano ya fara da dako alhaji nawa a Kano ya fara da karɓar ɗan kunne da ɗan kwali tun lokacin mata suna yayin ɗan kwali yana tsayawa a ƙofar rumfa a kwari ko a ina ko a ina yana sayarwa yau ya zama miliyoyi ake irga masa amma kai ba za ka fara da haka ba kana nan dan binni sai wando binjime mai da aljihai na banza duk iska ta cika wani aljihun ka ga har ya bule ba fa kuɗi suka bula shi ba wallahi iskar banza ce da tusa ta bula shi kaga wannan wani iri ya kamata mu zan muna da kishi in mutumin Kano yayi kukan talauci in talakan Kano yayi kukan talauci in saurayi majiyi karfi a Kano yayi kukan talauci ba abin a tausaya masa bane ba abin a tausaya masa bane in dai yan ƙasa ta ƙetare Nijar makotanmu za su ƙetaro su zo su ci arziki a garinmu yan jihohi makota su ƙetaro su zo su ci arziki a garinmu to mu me muke yi mutuwar zuciya babu abin tausayi a cikin haka babu na kasashe sai kasashe bahaushe ya ce uwar rago ake wa jaje da zaran mutum ya zama rago to abin aje aiwa mahaifiyarsa jaje ne domin ba zai amfani kansa ba ba zai amfane ta ba ba dan ba abin ne mutum da ransa ba ya kamata a ne shi da ya gama aiki a rayuwa da haka mu zama masu kishin zuciyar mu Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'am mafificin ayyukan musulunci ciyar da abinci a lokacin da abincin yake abin so kuma ga mabukata miskinan wa yatiman wa asiran wa taqra'u salam kuma kake yada sallama mahalli shahid kenan ala man arabta wa man lam ta'rif ga wanda ka sani da ma wanda baka sani ba sallama ba a cewa sai na san wani zan masa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin alamomin tashin alkiyama munanan domin alamomin tashin alkiyama iri biyu ne akwai kyawa akwai munana to dana daga cikin alamomin tashin alkiyama kananan kuma munanan mutane su koma ba sa sallama sai wanda suka sani in ga mutum ko ka ga alamar musulunci tare da shi ai tunda baka san shi ba sai ka da fuska wannan mummunar ɗabi'a ce mu yi kokari mu guje mata mu yi kokari kada mu fada a ciki duk lokacin da muka ga mutumin da muke kyautata masa zato musulmi ne ko mun san shi ko mu san shi ba mu masa sallaba ko muna da wani sabanin fahimta in dai mun yadda musulmi ne bai fita daga musulunci ba bai da aqida da ta warware kalmar shahada sami masa sallama amma wanda ba musulmi ba shine wanda ba a fara masa sallama ko an san shi sai dai fashi in yayi to za a mayar wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito ana nuna mun lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam Allah ya kara maka lafiya amin Allah ya kare mu da lafiya baki daya yace malam dan Allah me ake nufi da karshen wannan hadisin ya kawo hadisin da sanadinsa kamar yadda ya rubuta haddasana Yunus bin Muhammad haddasana Hammad ibn Zaid haddasana usman bin Ubaid الراسبي qala sami'tu aba tufail yace ji aba tufail radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda ya kulu yana cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la wata ba'di babu annabta bayana ma'ana ba za a yi annabi ba bayan shudewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce illa mubashirat sai dai za a rinka samun al-mubashirat sai aka ce da annabi wa mubashirat ya rasulullah me ake nufi da al ya ma ma'aikin Allah kala sai ce an ru'uyal hasana kyakkyawan mafarki to shi mai tambaya ce malam me ake nufi da an ru'uyal hasana kyakkyawan mafarki la'alla bai halarci darasin mu na satin da ya wuce ba mun karanta ruwayoyin hadisin akwai ruwayar an ru'uyal hasana da an ru'uyal saliha mafarki na kwarai mafarki na gari mafarkin duk abin da zai faranta maka rai ko zai faranta wa wani dan uwan rai kai kai masa mafarkin da shi wannan shi ake kira da mubashirat alamomin annabta domin farkon alamar da annabi ya fara gani kafin jibril ya zo ya masa wahayi ya zama annabi shine me mafarkin kwarai kamar yadda hadisi ya zo cikin sahih bukhari hadisin na Aisha awwalu ma budi bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya salihah farkon abin da aka fara wa annabi sharafage da shi na alamar cewa shi annabi ne mafarkin kwarai nana aisha ta ce fa kana la yara shay'an illa tahaqqaqa baya ganin wani abu fi nawm a bacci illa tahaqqaqa fi liqaza sai ya tabbata a farke to da haka wannan shi ake kira da mafarki na kwarai wanda alama ce daga cikin burbushin alamomin annabta to annabi ba za a yi ba bayan annabi amma wannan alamar daga cikin alamomin annabta za ta ci gaba da wanzuwa har Allah ya nade kasa kuma dan mutum yayi mafarkin kwarai ba zai zo ya ce muku shi annabi bane ko dan mutum yana mafarki abin yana faruwa bai isa ya zo ya da'awar annabta ba domin shi mafarkin kwarai din ba shine annabta ba daya ce daga cikin alamomin a wani hadisi ma annabi ya ce ɗaya ne daga cikin sittin kaga bayan shi akwai matakai nawa hamsin da tara dan kawai kana mafarki ana samun dace sai ka zo kai da awar annabta ya mace ƙarya kake yi annabawa sun tsare ka da mataki hamsin da tara bayan naka a gaban ka da su ko gaban su da kai akwai mataki wanda yake sittin da tara wanda wannan ɗaya ne daga cikin saba'in mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya kara malam basira da fahimta Allah ya kare mu baki da malam dan Allah a ja hankalin maza akan rashin yi wa mata sutura da kayan kwalliya musamman wasu masu ganin masu ganin ido daga sun ga mace da ɗan kuɗi a hannunta sai su daina yi mata komai sai dai ta yi da kanta wannan ba daidai bane ba bari in gaya maka yana daga cikin abin da ke ja matakka ta raina ka ta rinka ma cikon kuɗin cefane billahi lazi in dai ta san ta ma cikon kuɗin cefane ba wani kwarjini da za ka yi mata duk wani ta in baka biya mata ba musamman na dukiya ka zubar da mutuncinka ka zubar da girman ka. domin da me namiji ya fi mace farkon abin da Allah zai faɗa na kwaliti ko abubuwan da muka ɗaukaka da shi akan mata sai ya ce kashe kuɗi الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض سيتمي وبما أنفقوا من أموالهم maza su suka fi mata saboda tuntuni Allah ya fifita mazan akan mata saboda me sai ce saboda suna kashe kuɗi to in ka zama ita take kashe ma kuɗi kaga yanzu an yi juyin waina kenan ko ba haka ba na sama ya koma ƙasa da aka ba wani burge mace da ka yi ba wani barazana da za ka yi mata in ba za ka kashe mata kuɗi ba to musamman ma wacce ka mallake ta ka kawo gida duk abin da kai mata na kashe kuɗi ba asara ba ne ba ribar ka ce ka fesa turare gidanka ne zai yi kanshi kai za ka ji kanshi ka kashe wa budurwa ma akan titi wacce za ta yi ma request yi min kaza yi min kaza kuma ba dole zan za ta yi ba ma ta ma ce kai kazan kai kazan bayan ka tafi ta daga waya a gaban kawayenta ta ce wani gara ne ta fa wanki kudin ka kuma gara ne kai kuma wallahi garan ne ah, garan ne ma a yi haƙuri ɗan yan kabilar igala da hausa an an ce gara ba igala ake nufi ba haushe yana cewa igala gara ko to gara wannan ta rashin wayewa ba gidaje duk mutumin da zai kashe wa macen titi kuɗi ba zai kashe wata gida ba wannan ai gargara ne ma wallahi ba gara ba ma ta da ka ya kamata mu gane ya yan uwa mu wa matan mu hidima gwargwadon ikon mu liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra Allah zai buɗa mana babu wani kuɗi da zaka kashe ka samu lada a wajen Allah sama da kuɗin da aka ci a gidanka matarka ta ci ko abinci ko tufafi ko abin kwalliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wani dinari ya fi daraja a wajen Allah dinaran da ka ciyar da muskini, dinaran da ka bawa ka bayar a gina masallaci ko a je jihadi ko ma wani irin dinare ne da dinaran da ka kashe a gidanka iyalanka suka ci sai manzo Allah ya ce afdalu dinarin yunfiquhu rajul dinarun yunfiquhu ala iyalihi duk cikin waɗannan kuɗin da kuka lissafa min da na kaza da na kaza wanda duk ya fi lada wanda zaka kashe a gidanka to da haka mutum ya kashe ya bar gida cikin yunwa ya tafi waje na wata bajinta bajinta banza kake yi in dai lada kake so yi wa iyalanka hidima dan biya ta kazan gandun na in ka dawo da kasuwa ka so sayo musu gasasshiya ko ba haka ba duk wani kayan kwalama da ka gani ana yi a gari kar ka rowa ka ɗebo ka kawo gidanka a ci lada zaka samu kuma a ci tare da kai siyan nagari bai da kuɗi gida da aka karka je ka ba wacce za ta ce da kai gara ba mutunci ba daraja ba kima kai kuma kana bare-bare kana ganin kama wani ita da yawa take wanka taka ta gida yanzu da wani zai zo ya ba ta faɗa za ku yi wancan kuwa ka bayar ne wani ya bayar kuma kana bayarwa kana ƙasa ƙasa da murya ba girma ba arziki ba girma ba arziki nema kake in ka ga dama sai ta ce ba za ta ba ta yadda ba ta siyar ba kayan siyarwa ne kuma kuɗin an ci an rufan dabin ba dawo da kuɗin sun shiga mai karfi sai Allah ya isa in ka isa ka kai duk inda za ka kai kuma ba inda za ka kai amma idan ka kawo gida kayi abin da ya kamata ka kare mutuncin matarka wasu ba za su ja hankalinta ba da sauransu amma yanzu dan Allah da zaka ji wani makocinka ya turo da matarka kyauta ya zaka ji to kuma kai baka bata ba me kake so ta yi wani karin magana bahaushe ya ce wai Allah sa makocin kai biya matarka maka kuma su tafi tare to kai kana ina ya so rogo takarda ta gaba assalamu alaikum malam mutum ne ya fara azumin watan ramadan da ya guda goma sai rashin lafiya ta kama shi sai ya sha azumi sha biyu Allah ya yi masa rasuwa a wannan rashin lafiyar ana bin sa azumi sha biyu shin malam za a rama masa sha biyun ko ba za a rama masa ba ba za a rama masa ba mun sha faɗar wannan azumin farilla in mutum ya mutu bai yi ba ba a rama masa ko da a jinyar da bai tashi ba ko ma ya tashi ya warke bai rama ba ya mutu ba a ramawa an gane ko yau haka shari'a ta nuna ya ce saboda na ji wani malami daga malaman sunna ya ce ba sai an rama masa ba ni ma haka na faɗa saboda a wannan ni kuma almajiri ne ba malami ba ne wannan rashin lafiyar ya rasu bai ƙara samun wata dama a rayuwarsa ba kuma faɗin Allah min ayyamin ukar ba bai samu wannan damar ba wannan dai shine a takaice azumin kadai da ake ramawa azumin bakance sai wani a wani kauli na malamai da na kafara azumin bakance shine nafsi yazo da shi wasu malaman suka ce da na kafara amma azumin farilla ba a ramawa mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu duk da dai ba haka ya karanta ya rubuta ba akwai gyare-gyare amma dai na karanta muku yadda na san haka ake faɗa salamun tasa da lamun din da mimin din a haɗa babu aluja alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ma babu aluja sai ce hal ya juzu alal rajuli an ya rudda amma sai ita da ainun Allah ya saka ma da alheri kai kokari ba wai kushe maka nake ba gyara kawai nake ba kamar yadda ake zuwa a darasu a makarantar allo ko shi yasa ake so ka yi karatun allo dan a koya ma darasu yadda ake tsaga baki da yadda ake fitar da shi ake rubuta shi ka san haɗaɗɗe ka san wanda yake ba haɗaɗɗe ba wannan yana daga cikin amfanin karatun allo ko a yanzu masu makarantun islamiyya in sun sa yara su haddace qur'ani kuma su sa su rubuto abin da yaro ya haddace ya kwafo maka exercise zo kai masa gudu wannan shine a madadin darasu da da ake a makaranta allo tunda yanzu allon baya daukuwa maza sun zama mata an yi rauni da aka dai an anan taka ta alhamza ce ba ta an baki bace ba Ya ce hal ya yajuzu ala rajuli ay yarudda salama Alaman man yastahzi'u bihi ko bil islam Ai ma'ana tahiyatu salam zadaka Allahu ilma nafi'an zadaka Allahu al-ilma an-nafi'a tunda ka ce wa al-ilmu da ma'arifa amma da ta kai zadaka ilman sai ka ce nafi'an an gane ko amma an ka ce zadaka Allahu al-ilma to nafi'a ma sai ta zama an-nafi'a abin da yake cewa ya halatta ga mutum ya mayar da sallama ga wanda yake masa izgili ko yake wa addinin musulunci izgili in na fahimce shi eh yin izgili ga addini laifi ne babba ba karami ba amma baya hana mayar da sallama baya hana idan mutum ya ma sallama matukar musulmi ne ka mayar masa da sallama istihza'i izgili ga addini mataki mataki ne akwai wanda yake kaiwa ga mutum ya fita daga musulunci akwai wanda bai kai mutum ya fita daga musulunci ba an gane ko yawa istihza'i ga Allah kai tsaye ya fitar da mutum daga musulunci istihza'i ga manzon Allah kai tsaye ya fitar da mutum daga musulunci istihza'i ga Qur'ani kai tsaye ya fitar da mutum daga musulunci amma istihza'i ga wani daga cikin musulmi wannan baya fitar da kai daga musulunci amma Allah ya hana la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa kaga Allah da zai hana ai izgili ga juna sai da ya fara kiran masu izgilin ma da mu'mina ya ayyuhal ladina amanu la yaskar qaumun min qaumin ya ku wadanda suka imani kada ku yi wa junan ku izgili ashe kenan mutum na iya wa dan uwansa izgili kuma su zama dukkan su musulmi to wannan izgili ijunan mu kenan amma izgili ga qur'ani izgili ga aya da manzo wannan yana fitar da musulunci mutun daga musulunci qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum fa an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin da Allah da manzonsa da ayoyin Allah kuke wa izgili kada ku faɗi wani unzuri kun kafirta bayan kuna musulmi in ma mun karɓi uzurin wasu daga cikin ku sai mun ɗanɗana wasu kuɗa da annahum kanu mujrimina domin ba yau suka fara ba to da haka wannan yake nuna izgili iri iri ne akwai wanda yake fitar da mutum daga musulunci in mutum ya kai wannan matsayin in baka yi masa sallama ba in dai bai tuba ba baka da laifi ko baka mayar masa da sallama ba baka da laifi in dai ka san rashin mayar da sallama zai iya sa ya shiga taitayinsa in kwa rashin mayar da sallama ba zai gyara shi da komai ba ba laifi kamar masa da sallama domin yahudawa ma da nasara ana ne mayar musu da sallama fara musu ne ba a yi shi ma irin wannan sai ya zama kai masa hukunci irin na yahudu da nasara ba za ka fara masa sallama ba amma in yi sai ka mayar masa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh